الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake mu a wannan lokaci mai tarin albarka a yau asabar goma sha hudu ga watan shawwal a wannan shekara ta 1440 da goma sha da talatin da uku daidai kuma da ɗaya ga watan satumba watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya mun haɗu a wannan masallaci ne mai albarka da ke nan cikin garin da ke nan kwakungu cikin garin mina domin dasawa inda muka tsaya a darasi da ake gabatarwa na daura tu ahalil aqida daura da ake karanta da tsantsar abin da ya shafi littafi na tauhidi da alƙida wanda yake muna cikin wannan littafi mai daraja mai girma littafin al'aqidatu tahawiyya ta alimam abu ja'far tahawi wanda yake wannan kuma shine mu kusan na goma sha shida a cikin wannan littafi din wannan shine darasinmu na goma sha shida a cikin wannan littafi littafin al-imam abu ja'far tahawi ma'ana al-aqidatu tahawiyya ba karamin littafi ba ne a manhajin ahlus sunna littafi ne muktasar sosai da sosai inda ɗalibai suke da kazar-kazar a jiki haddace shi ake cikin kankanin lokaci domin ya taɓa ɓangarori masu dama na aƙida shi yasa idan aka zo sharhin sa sharhin kan ja lokaci saboda mai matanin ya soke bakin ya yi ikhtisar sosai da sosai in ba ku sha ba darasin da ya wuce daura ta wuce kenan na nuna mana sufuli guda biyu da aka wallafa akan abin da ya shafi sharhin ta tahawiyya babban ministan harkokin addinin musulunci na kasar saudi arabia a sheikh al-abin ali sheikh darasi kusa hamsin yayi da yake karantar da darasi hamsin da ɗoriya iya akan darasin akan wannan littafin na alaƙirar tahawiyya darasi ɗaya biyu uku hudu har kusan hamsin yayi ana karantar da wannan littafi ka kusan littafi ne wanda yake a dunkule muktasar ne amma kuma ya kunshi abubuwa masu dama na abin da ya shafi littafin abin na kira ta ahlus sunna babu littafin da yake cikakken littafi in ba alqur'ani mai girma ba shine la yatihil batil min bayni yadihi wala min khalfi tanzilu min hakimin hamid shine wanda ya saukar da shi ne Allah subhanahu ta'ala wanda yake yake yin hukunci wala muaqiba li hukmi babu wanda yake yin takibi yake tsokaci yake gyara akan hukuncin Allah subhanahu ta'ala amma littafi ne akan samu zamewar kafa ta mai littafi din kamar da muka yi bayani a wasu wurare da abin alima abu ta hawi gajiyawa ta dan adam ta taba shi inda yake kafa shi ta zame a wasu rana dama manhaja kenan ta ahlus sunna ba addimbe ba ido rufe ake bin malami ba ana bin malami ne ido buɗe inda ya daidai sai a haɗu da mu da shi gaba ɗaya a mai fatan alkhairi inda ya kuskure sai mu taru gaba ɗaya a roƙa mashi gafara ba a yi terere ɗin shi ba ba dinga ɗaiɗaita shi cewar ya yi kuskure ba Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya mana daktar a darasinmu na goma sha biyar da muka take a cikin wannan littafi mun yi magana ne akan inda al'imam abu ja'far tahawi yake ya ci gaba da lissafo abubuwan da suka shafi ghaibiyat wanda yake magana akan imani da ranar tashin alkiyama imani da ranar tashin alkiyama rukuni ne daga cikin rukunin imani guda shida Allah subhanahu wataala yana cewa laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin albirra man amana billahi واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين kaga abin da ya guda biyar ne a nan inda ya ambaci ranar alkiyama shine mataki na biyu walakin ladarra man amana billahi wal yawmil akhir Allah ta'ala ya lissafa shika-shikan imani a wannan wuri guda biyar a can cikin ayar ya faɗi ya yi ishara a kan shi shike na shida ya ce wasu sabirin na fil ba'asa'i wa rai wa hinal ba'as kaga al-iman bil qadar kenan Allah ta'ala ya sake lissafa su a cikin suratu an-nisa yace man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yawmil akhir wa rusulihi wal yawmil akhir dhalla dalalan ba'ida sai ya faɗi cikon na tara na shida din a cikin suratul qamar yace inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya zayyana su a cikin hadisin jibril al-mashhur da ya ce ka bani labari akan abin da ya shafi imani qal an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tumina bil qadri khairihi wa sharrihi min Allah ta kaga waɗannan sune shiga shikan imani guda tara shine malam yake fasa su muna magana akan abin da ya shafi imani da ranar tashi alkiyama imani da ranar tashi alkiyama yana gazgatuwa ne kai imani ka sallama da duk abin da yake faruwa da abin da ya faru tun daga mutuwa har zuwa shiga aljanna ko shiga wuta Allah ta'ala ya tsare mu daga shiga wuta da dawwama a ciki ga wanda Allah ta'ala ya rubuta musu dawwama a cikin wuta da kuma dawwama a aljanna wanda yake Allah ta'ala ya tabbatar duk wanda ya shiga aljanna ya riga ya ba fita a ciki to duk waɗannan al'amura suna karkashin imani da ran tashi alkiyama shi yasa malam ya ambaci imani da mala'ikan mutuwa malam ya ambaci imani da tambayar kabari وسؤال المنكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه malin ya zo ya ce wal qabru rawdatu min riyadil janna kaga duk wannan abubuwan da suka shafi imanin da rana tashi alkiyama kuma imanin nan da ake faɗa naka sallamawa ne al'amura na addini akwai abubuwan da ake buƙatar sai kayi kazar kazar akwai abubuwan da ake buƙata yarda ake so ka yi zuciyarka ta gamsu da haka shi kenan abin da ake bukata amma wani abin ya riga ya fuskara a gaba kaga aiki haji aiki ne da ke da alaka da zuciya yake da alaka da gangan jiki yake da alaka da lafiya yake da alaka da kuɗi yake da alaka da kaza mun gano wannan da ke ko amma waɗannan abubuwan su so ake ka yadda da abin da Allah ta'ala ya faɗa akan haka kaga ba sai ka yi tafiya daga nan zuwa makka ba ba sai ka yi kaza za ga wasu abubuwan suna haɗu da aiki wasu abubuwan yarda ake so ka yi da su wasu suka yarda suka sallama wasu kuma abin ya riga ya faskara Allah ya tsare mu baki da shine mala yace wa muminu bil ba'si wa jazaa'il a'mali yawm al qiyamah wal ardi wal hisabi wa qira'ati al kitab wa thawabi wal iqabi wa sirati wal mizan nan muka tike a darasin da ya gabata duk waɗannan suna karkashin imani ne da ranar tashi al kiyama wa nu'minu bil ba'th imani da tashi bayan an mutu wa jazayil a'mal da sakamakon ayyuka za a sakan kama kowa za a ba shi sakamakon sa wanda yi kyakkyawan aiki ya ga kyakkyawan sakamako ya Allah ka sanya mu daga cikin su wanda yi mummuna ko ya daura gindi aka aikata mummunan aiki ko ya dauki kudin sa ya sarrafa ta kafafen yada labaru ta ina ne aka yada barna duk zai ga irin waɗannan sakamakon ranar tashin alkiyama Allah ya tsare mu mal ya ce wal ardi da bujurowa da abu a bujuro Allah ta'ala ya ce kai kaza kai kaza amma na yafe maka wal da lissaf ayyuka mutum ya yi istighfari ya yi salatu annabi ya yi hailala ya karanta qur'ani ya yi kaza za a lissafa su ya yi ashar ya yi zage-zage ya yi ashariya ya ce ba a yadda a yaɗa sunna ba ya yi kaza a lissafa shi ne alhisab kenan wa qira'atul kitab da karanta littafi kowa zai karanta littafinsa iqra kitabaka kafa bi hasiba da sakamako da azaba sakamako aikin da mutum yi. ya karanta qur'ani to ga bayan an lissafa ga sakamakon sa wal iqab da kuma azaba Allah ta'ala ya sauke ga wanda yi mummunan aiki wasira da abin da ya shafi sirasi wal mizan da kuma mizani na na auna ayyuka duk malam yace mana imani da su sai malam ya ci gaba da lissafa abubuwan da suke al ma'ana dai abubuwan da suke karkashin imani da ranar tashi alkiyama yace wal jannatu wan naru makhluqatan la tafnayani abadan wala tabidan وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له الله تعالى يجيك الإمام أبو جعفر الطحاوي الله يرحم شيشي يتي والجنة والنار كما منا إيماني بتشير الجنة والنار دوتا makhluqatan halittun Allah ne guda biyu wanda yake Allah subhanahu wata'ala ya riga ya halicce su ba wai nan gaba ne zai halicce su din ba kun gano wannan da ke ko ya riga ya halicce su tintini abubuwa da yawa za su tabbatar maka da haka na cewar Allah subhanahu wata'ala ya riga ya halicci aljanna ya riga ya halicci wuta abu na farko zuzurutun ayoyin alkur'ani mai girma Allah ta'ala ya ce fattakun narar lati u'iddat lil kafirin fattakun nar ku ji tsoron wuta allati u'iddat wacce take an riga an yi tattalinta wani fili ne mafi u'iddat an riga an yi tattalinta lil kafirin ga waɗanda suke kafare ashe akwai wutar kenan cincin kun gane wannan da ke ko hakan nan kuma Allah ta'ala faɗa dangane da abin da ya shafi aljanna yace wa sari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin an yi daga an yi tattalinta ga duk waɗanda yake sun ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya sanya mu daga cikin su to haka wannan ayoyi na alqur'ani sun tabbatar maka da cewa an riga an wuta ai riga ahalici halici aljanna abu na ɗaya kenan abu na biyu kuma shine zaman annabi adam alaihi salatu wasalam a cikin aljanna din abin nan wa kulla ya adam muskun anta wa zawjukal janna wa kulla muka ce ya adam ya kai adam uskun anta ka zauna kai karan kanka wa zawjuka da mai ɗakin ka aljannata wannan gidan na aljanna yanzu kisar annabi adam ta gabatu ne baya ko kuma nan gaba za ta zo ta gabatu tintini kuma haka kenan wannan bayan din da aka ce ya shiga aljanna ya nuna aljanna tana tintini ma akwai akwai tukun ga dalilai ne kenan na biyu mun karanta ayoyin da suke nuna akwai aljanna akwai wuta sannan kuma ga ma annabi adam alaihi salatu wassalam ya zauna a cikin aljanna din abu dalili akan wannan kuma shine zuwan isra'i da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yayi ya ce ya ga jannatul ma'awa kamar da Allah ta'ala ya faɗa wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'awa iz yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaga al-basaru wa ma dagha Allah ta'ala ya ce tabbas shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga mala'ika jibril nazlatan ukhra a wata saukar kuma ta daban tunda aka ce ukhra ya nuna ba ula ba kenan kun gane ko domin ya riga ya gashi a duniya wala qadara ahu bil ufuqi al mubin sai kuma ya sake ganin shi a wannan tafiya ta Isra'i da Mi'raji a ina ya ganshi inda sidratul muntaha ita sidratul muntaha magare take wa inda ha jannatul ma'awa a nan aljanna jannatul ma'awa take mun gano na akwai ta kenan mun lura da waɗannan al'amura to a wannan tafiyar kuma anan sallama ya ce ya shiga aljanna sannan kuma ya ce ya tsinkayi wuta ya leƙa wuta kun ga duk wanda yana nuna kenan akwai su tuntuni ba nan gaba za watakila ku yi mamakin ya ake ake ta ba da dalilai akan akwai su malin ya kawo doron bakin larabcin ne ya ce wal jannatu wal nar aljanna da wuta na halittun Allah ne guda biyu to kuma mun riga mun sani tauhidi mabubbugarsa shine ayoyin alqur'ani mai girma da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsaftatacciya shine mabubbugar tauhidi ba hankali ba da zai ce in ya gamsu to ya tabbata in bai gamsu ba kuma a watsar da su domin waɗanda al'amura na rabiyar babu wanda zai iya cewa a ko a in ba ta hanya ta nasoshin alkur'ani da aka ambata ba waɗansu faɗararru ne suka sanya hankalinsu ya zama jagoransu na abin da ya shafi aljanna da wuta suke gani to yanzu in akwai su da labarin da aka gansu wasu na ganin faɗin yayi yawa ai ya kamata a su suke kamar mu'tazilawa sun yi inkarin cewa akwai aljanna ba suna sun yadda da aljanna amma nan gaba za ta faru ba wai baya ba ne kaga kenan ba su zama an riga an halice su ba uzbillah isa to dan mutum ya zama yana kan aqida ahlus sunna ba ta fatar baki ba a hadda zuciya isa dole mutum ya tsaya kan kuɗa aqida ya san me ya tabbata a ayoyin alqur'ani mai girma ya ya tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam malai ce wal jannatu wan naru makhluqatan halittar Allah ne guda biyu ashe kenan aljanna da wuta ba sifofi bane na Allah subhanahu ta'ala kulura ba sifofi bane a halitta kamar yadda kake halitta Allah haka Allah haka aljanna take halittar Allah haka wuta take halittar Allah mala yace la tafniyani abadan wala tabidan la tafniyan su biyun nan ba sa taɓa karewa. wala bidan haka nan ba sa taɓa lalacewa a ce ko sun zagwanye ko sun riɓe ko sun nan gefe ya ɗan karkace sai an samu lebur ya zo ya gyara sai an kirawo injini a duk ba su haka malam ya ce la tafna ne ba sa karewa kenan suna nan dimin da'iman don Allah ta'ala ce ma inda kuma yan fadu wa ma inda Allah baƙin. ma inda ku duk abin da ke wurin ku yan fadu yana karewa wata rana a neme shi a rasa ko dai a nemi abin a rasa ko a nemi mai abin a rasa ko kuma duka biyan a neme su a rasa wa ma inda Allah baq amma abin da ke wurin Allah wanzaje ne tabbatacce ne haka na Allah subhanahu wataala ya faɗa a wurare da dama akan cewa haka aljanna da wuta suke haka nan Allah ta'ala ce wallazina amanu wa min salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan khalidina fiha abadan lahum fiha azwajun mutahharatun wa nudkhiluhum zillan zalila wa nudkhiluhum zillan zalila Allah ta'ala ce khalidina fiha abadan za su dawwama a cikin wannan aljanna din har abada hakan nan gaba kaɗa a cikin surar dai ya ce wallazi na amanu wa amin salihati sani da khulun ta jiri min tahta al'anharu khalidi na fiha abadan wa'ad Allahi haqqa wa man asdaq min Allahi qila to duka a ciki akwai khalidi na fiha abadan haka nan Allah ta'ala yake cewa wa wa bashirul mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum jannatin anna lahum ajran hasanan abadan a gano da dai aljanna din ba ta karewa kenan dan Allah subhanahu wataala ya ce abadan ya ce abadan hakan nan kuma dangane da abin da ya shafi wuta yace walladina walladina zalam innal ladina zalam innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun Allah liyaghfira lahum wa la liyahdihim tariqan illa tariqa jahannama khalidina fiha abadan yace inna Allah la'ana al-kafirina wa 'adda lahum sa'iran khalidina fiha abadan haka Allah ta'ala ya abada ya nuna kenan har abada ba sa karewa mun gane wannan da kyau mun saurari wannan da kyau to amma za ka samu kuma waɗansu ayoyi ɗin da a cikin alkur'ani mai girma musamman ayoyi guda uku ayar da ke cikin suratu al'an'am da wacce take cikin suratu hud da wacce take cikin suratu naba amma ta sa alu kenan ayar da ke cikin suratu al'an'am ita ce faɗin allah ta'ala da ya ce wa yau mai hashirin jami'an يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها أب خالدين فيها إلا ما شاء ربك إن ربك حكيم عليم إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم الله تعالى خالدين فيها إلا ما شاء الله kullum kun ga nan ba ce khalidina fiha abadan ba sai aka ce khalidina fiha illa ma sha Allah inna rabbaka hakimun alim na cikin suratu al'an'am kenan sai na cikin suratu hud da Allah ta'ala ya ce yau ya ce la takallamu nafsun illa bi izini fa min mushaqiyyun wa sa'id fa amma alladhina shaqu fa fil nari wa amma alladhina shaqu fa fil nari lahum fiha zafirun wa shahid khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid na abin da ya shafi wuta kenan yace illa ma sha'a rabbuk ma damatis samawati wal ardu muddin akwai sama bakwai da kasai bakwai mai baya bayan tafsirin su zai zo nan gaba kada haka na Allah ta'ala ya ce wa mallazina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk ata'an ghayra matfuf na cikin suratul hud kenan sai kuma na cikin suratul naba labisina fiha ahqaba to waɗannan ayoyi guda uku malaman tafsiri sun yi maganganu a kansu ta abin da ya shafi tabbatuwar wuta da aljanna bayan wasu ayoyi na alkurani sun tabbatar da cewa wuta tana nan dimin da'iman har abada ba ta karewa ayoyi sun tabbatar da aljanna tana nan dimin da'iman har abada ba ta karewa wana jina da ke ko amma sai ga waɗannan ayoyi ayat da ke cikin suratu al'an'am Allah ta'ala yake cewa yau mai hashirin jami'an kuma ambata musu ranar da Allah zai tara su baki ɗaya ga su sun yi ƙuru'u. ya ma'ashar jin ya ce ya ku dandazon aljanu a istakfartu min tabbas kun yawaita barna kun ɗibi tawaga masu tarin yawa daga cikin mutane ba wai sun fi mutane yawa ba sun ɗibi dandazo masu yawa daga cikin mutane dan su suke sa su ne suna da wakilu a cikin wakilai a cikin mutane wa qala awliyahu min al-ins sai Allah ta'ala yake cewa sai ƴan uwansu ƴan uwan aljanu da ke cikin mutane ƴan uwan shaidanu kenan da ke cikin mutane ko dama akwai su allazi su fi su dure nas min al-jinnati wan nas akwai su cikin mutane akwai su cikin aljanu wa qala awliyahu min al-ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd sai ƴan uwansu a cikin mutane sai a'a ya rabbana ya ubangijinmu istamta abu bi ba'd sashin mu ya amfanu da sashi su aljanu sun amfanu da mutane su mutane sun amfanu da aljanu shi aljani sai sa a yi wanka a yi sallah babu tsarki ma'ana da janaba ko ya sa a rubuta qur'ani da jinin al'ada ko ya sa a dai wani abin da za a yi dan ya faranta mai rai sannan shi kuma sai ya sanya sai ima wannan bokon abin da yake so ya yi kawo kowanne ya amfanu da kowanne kenan shine istamta ba'du na bi ba'din wa balagna ajalana allazi ajalta lana kuma muka kai lokacin da ka ginda ya mana mu kai qala an-naru mafawaku sai Allah ta'ala ya ce wuta ita ce masu kuma baki daya da mutanen da aljanna duka khalidina fiha za su dawwama a ciki illa ma sha Allah sai ba a ce abadan ba za ka ce illa ma sha Allah inna rabbaka hakimun alim ina ba ta mun gane daidai gwargwaron ilimin ka kawo yanzu hakan nan Allah ta'ala yake cewa yawma ya'ti la takallamu nafsu ranar da alkiyama za ta zo to a wannan rana fa babu wani mutum da zai yi magana illa bi izini sai da izinin ubangiji babu wani wanda zai yi magana sai da izinin ubangiji ko da nan duniya ko ya ce ka bi shi ya dauke maka komai ranar alkiyama kurukuru zai kun gano wannan da ke ko Allah ta'ala ce famin mashaqiyyun daga cikin su waɗanda za su kai farfajiyar ranar alkiyama akwai shaƙi yan wuta balbal Allah ya tsare mu wa sa'idun akwai waɗanda suke kuma yan aljanna ne sai Allah ta'ala ce fa amma allazina shaqu amma waɗanda suka zama yan wuta fa fin nari suna cikin wuta lahum fiha zafirun suna zaka ji suna ruri wa shahiqun suna kururuwa Allah ya tsare mu khalidina fiha za su dawwama a cikin wannan wutar ma damati samawati wal ard kenan muddin akwai sama da ƙasa wanda ke tun kafa a hisabi ma sama da sama da kasan ta riga ta tarwatse haka dai kasa dai ya mutu badal al-ardu ghayr al-ardi was samawat was samawat kaga an canza kasa an canza sama kenan yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al-mala'ikatu tanzila haka kenan kuma Allah ta'ala ce ma damatu samawati wal ardu sai Allah ta'ala ce inna inna abunnan wa ma damatu samawati wal ardi illa ma sha'a rabbuk inna rabbaka fa'alu lima yurid sai kuma yace wa amal ladina wa amal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk ata'an ghayra majfuz sai malaman tafsiri suka ce da waɗannan ayoyi na'am sai ta suratu abanan nabai na fiha za su dawwama a cikinta ahqaban ahqab jami'in na hiqab shi ne tsawon shekaru shekaru masu yawa yawancin shekaru masu yawa dai watan wata rana za su kare kenan kun gane wannan da ke ko kuma ga waɗancan ayoyi da muka karanta na khalidin fiha abadan na yan aljanna da na fiha abadan na yan wuta Allah tsare mu da yan wuta sai malaman tafsiri wa ala rasim shine Muhammad al-Amin Shinkiti a cikin littafin dafu ihamul turab an ayil kitab da littafinsa sa al-azbun namir min majalisa shi amma abanna min majalis fi yake cewa malaman tafsiri sun ce waɗannan ayoyin babu cin karo tsakanin su fadin da Allah ta'ala ya ce illa ma sha Allah sai wanda Allah ta'ala ya so kenan akwai waɗanda yake za su shiga wuta amma za su fita in ba kuma ta ba kuma mun yi wannan bayanin a darasan da gabata waɗanda yake abin nan sharrin su yarin jayi zunubin su sharrin su yarin jayi alkhairin su tunda dama duk wanda alkhairin sa yarin jayi sharrin sa kun ga ba akwai da sharrin ba amma dai alkhairi ne yarin ja wannan kai tsaye dan aljanna ne amma wanda sharrinsa yarin jayi alkhairinsa to wannan muna magana a cikin sharrin babu shirka kuna shi da kyau ko to wannan ko da ya shiga wuta ya bursuna watan wata rana zai fito saboda kwayar alkhairin da yake da shi sai da mana fara Allah ta'ala da ya ce illa ma sha Allah tana gasgatuwa ne ga irin waɗannan mutanen da za su yi zaman bursuna a cikin gidan wuta wata wata rana kuma sai su fito kudan kuna mana wannan abin nan na'am to amma nan gudu ba hanzari ba Allah ta'ala ce illa ma sha Allah ma li ghairi aqil bai ce illa man sha Allah ba sai malaman tafsiri suka ce duk da haka duk da haka ai Allah ta'ala ya yi amfani da ma a wurin da ake amfani da man da ya ce fankihu ma qabala kum minan nisa' masana wa thulatha wa ruba ina fata mun fahimci wannan taujihi din da yi sai maga fasara ta biyu ita ce waɗancan ayoyi da muka karanta guda uku na suratul an'am da na suratul hud da na suratul nabai ayoyi ne mujmal kuma ka'ida ita ce idan ayoyi mujmal suka zo maka ga ayoyin da suke zahiri to ana kaddamar da zahir ne akan al-mujmal domin Allah ta'ala ce wallazi anzala alayka aya tun ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat kaga idan akwai mutashabihat sai ka dauki muhkam ka ga ya Allah ta'ala ya bayani su a ciki sai ka amfani da muhkam muhkam sai su fassara al mutashabih mafahimci wannan da ke ko kuma za ga ayoyi da yawa sun tabbatar da yan wutan sun shiga babu magana fita ma'ana waɗanda Allah ta'ala ya rubuta musu dawwama a cikin wuta dawwama ta har abada yace kullama khabat زدناهم سعيرا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا kenan ashe كينا أشي آية القرآن gaba ɗaya ba sa warware juna Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewar aljanna ba ta karewa wuta ba ta karewa amma duk da haka abin da na faɗa a gudu ba hanzari ba wata rana kakan yi karo da asar ana ta shi daga Abdullahi da Mas'ud cewa rawaitun wata rana za a nemi wuta a rasa kun gane sai malamai suka ce za mu dubi isnadi din tukunna zuwan shi ga abdullahi dan abbas tabbatuwar dan mas'ud tabbatuwar maganar zuwa ga abdullahi dan mas'ud tana buƙatar a tantance ta tukunna ta bangaren isnadi kenan ta bangaren matani kuma ko da isnadin ya tabbata kenan shine babu cin karo da waɗannan ayoyi din sai zama na a wutar da shi abdullahi dan mas'ud yake nufin cewa wata rana za a neme ta a rasa ita ce wutar da aka sanya yan bursuna a ciki lura da maganar waɗanda aka sanya su za su shekara kaza za su kwana kaza domin su koma gidan aljanna to wata wata rana duk za su riga su fice waɗannan sai zama na wannan wannan tabaka din wannan gidan an riga an shi dan babu kowa a ciki yanzu sauran gidajen ne na khalidi na fiye abadan su ne suka saura Allah ta'ala ya tsare mu daga su Allah ya tsare mu ke wannan shine bayanan da malamai suka kai akan wannan qala rahimahullah wal jannatu wan naru makhluqatan aljanna da wuta halitta ne na Allah subhanahu wa ta'ala la ni abadan wala tabidan wa anna Allah ta'ala khalaqa aljanna lalle Allah madaukakin sarki kuma ya riga ya halicci aljanna domin khalaqa fi'li ne madi Allah ya riga ya halicci aljanna wan nara ya halicci wuta qabala al-khalqi tun kafin ya halicci halitta kuna jira da kyau tun kafin ya halicci halitta al-khalq halitta wannan alce aljinsiya alistigraqiya ko kuwa in ya zama da dukkanin halitta ne sai ya zama da kenan ya halicci wuta da aljanna kafin komai kenan a ko ko Allah ta'ala ya halicci aljanna da wuta kafin halittar bani adam kun gano wannan da ke ko sai zama na Allah subhanahu wata'ala ya ya halicci aljanna ya halicci wuta kafin halittar dan adam saboda ne saboda farkon halittar Allah subhanahu wa ta'ala shine alƙalami ko kuma al'arshi mun sha maimaitawa malamai ne sun yi matutuwa guda biyu akan wannan wasu suka ce al'arshi shine farkon halitta waɗansu suka ce kuma alƙalami shine farkon halitta kenan idan ɗaya zama farkon halitta ɗaya zai zama shine na me na biyu idan al'arshi ya zama shine farkon halitta kenan alƙalami shine na biyu idan alƙalami ya zama shine farkon halitta sai alƙalami sai al'arshi ya zama ne na biyu malamai ne da suke ta tattaunawa akan waɗannan ababi na aƙida amma magana cewa al'arshi shi ne farkon halitta magana ce mai ƙarfin gaske sai zama na alƙalami shi ne shi ne na nauke kenan na biyu muna nufin halitta ne fa baki ɗaya gaba ɗayan halitta muke magana kun gane wannan da ke ko kenan halittar aljanna ko da da wuta ko da ba mu iya gano cewar ita ce ta nawa ba ta uku ko ta hudu ko ta biyar ko ta shida a cikin halittar Allah subhanahu ta'ala mun dai san halittar aljanna da wuta ta riga ya halittar dan adam mun gane wannan mun bamci dai halittar aljanna da wuta ta riga ya halittar dan adam saboda ne saboda ayoyin alqur'ani ne girma wanda yake Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da cewar ya halici annabi adam ne a ina a cikin aljanna kuma ya ce da iblis ya yi sujjada a ina a cikin aljannar ya yi sujjada ga annabi adam ya ƙi sujjada kuma aka kore shi daga cikin aljannar kun lura da kyau ko na abu na gaba kuma da za mu la'akari da shi anan shine sosai Al'awaliya cewar wani ne farkon halitta abu kaza wannan dalili ke tabbatar da shi ba shi faɗi ba kun gane wannan da kyau ko dalili ne yake tabbatar da wannan ba ci faɗi ba domin abin da zan gwaje na faɗi haka akwai wanda yake gani yana ga cikin falalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce farkon halitta nan in ka ce haka za a buƙaci ka kawo dalili dan ya tabbata in kuma babu dalili sai mutum ya gumda bakin sa don wannan ba shine falalar ba dan ana magana falala wanda yake shine shugaban halittar baki daya da na farkon da na karshen da in halittar Allah ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban ta baki daya sallallahu alaihi wasallama ina fata mun fahimci wannan da kyau a wannan tafsirin da da ya kasance wata Ramadan din nan akwai da aka hasko shi a gidan talabijin yana ta yana ta rudu a ciki yana tafsirin suratul sa ko in ce yana lacca ko yana menene wallahu a'lam ya zo ya magana kan annabi adam sujjada da aka ce da iblis ya yi ma annabi adam ya ce astakbarta am kunta min al'ali astakbarta Allah ta'ala yake ce da annabi yake ce da iblis shin kai girman kai ne am kunta min al'ali ko ko ka kasance cikin al'ali sai ya ce kuna jina wai al'alin waɗansu ne da aka ware su su aka hana su yin sujada ga annabi adam su ne al'alim su ne manzan Allah da aliyu da fatima da hassan da husaini kun lura da ko wai shi ne wai su ne al'ali wannan fassara da ya fassara ahlul baiti sun nisanta daga wannan fassara sun tsarkaka daga barin wannan fassara domin ne domin inda yana magana akan wannan ne to fir'aunawa su ne kan gaba inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu la musrifin inna fir'auna ala fil ard da inda ya fahimci cewa la'alin ana nufin domin domin min al'alin al'alin jam'i ne mufradin shine al'ali kaga ya zama manqus kenan ko yawa shine al'ali jam'i sai ya zama al'alin mufradin shine alim kenan kuma haka Allah ta'ala ya tabbatar da fir'auna cikin suratu yunus haka ne ya tabbatar da shi a wuraren cewar fir'auna min al'ali wa innahu la'alim fil ardi shi wa kenan fir'auna wa innahu la'alim kenan wannan bazara ta shi fir'auna ma suna ciki kenan wannan shi ne kawai abin da yake yi ko na ce ahlul baiti sun tsarkaka daga wannan shirme da wannan ruhu da yake magana kai Allah ta'ala ya tsare mu Allah subhanahu ta'ala ya halicci domin abubuwa da yawa zai nuna maka haka yanzu kenan da ya faɗi wannan yanzu kenan yana nuna cewar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da aliyu da fatima da zai da alhassan da alhussein ba wasu kenan aka yi ba hmm? ko ba kai ki ba yana nuna kenan ba wasu kenan aka yi ba to ku wannan kaga ajina akal ma ya rubuta wannan bayani Allah ta'ala ya sauke qala rahimahullah wa khalaqa lahum ahla kuma Allah ta'ala ya halitta musu mazauna cikin su aljanna Allah ta'ala ya halitta mata yan aljanna Allah ka sanya mu cikin su wuta Allah ta'ala ya halitta mata yan wuta waɗanda za su zauna a cikin ta faman sha'a minhum ila aljanna duk wanda Allah ta'ala ya so daga cikin bayinsa na su kasance yan aljanna fadlan minhu to wannan falala ce daga wurin sa ita ko falala ba ka tambayar wanda bai baka ba dan me bai baka ba walillahi al-mafalul a'la walillahi al-mafalul a'la cikakkiyar siffa ta ubangiji ta kamala ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala kai ne ka shigo nan ka zo kana raba naira hamsin hamsin ka ba wani hamsin ka ba wani hamsin ka ba wani hamsin ka ba wani hamsin sai ka ba wani ɗari biyu sai ka ba wani ɗari biyar shi mai hamsin sai ya taya ba aiki yi ma ba ganin da ke ne ka ba shi zai ce ka zalunce shi ba zai taɓa cewa ka zalunce shi ba kurki ne na kaji wala lahi maful ala kake kiwon kajinka ka zo ka duba ka duba ka duba wani yana can baya ka janyo shi ka bai ma limamu ka iyanka sauran kuma Allah ya kai mu lokaci sai a ce dan me kun shiru ba za a ce dan me ba shi yasa ga Allah subhanahu wataala yake yake lissafo yake cewa karra ilayhim al-kufra wal fusuqa wal isyan wa la yakhum ar-rashiduna fadlan min Allah wa ni'ma fadlan falala ce daga wurin Allah to ko falala baka cewa dan me ba baka ina fata mun gane wannan da ke ko wannan babi yana da kyau mutum ya gane shi da yana magana sai ka ji mutum yana cewa to don me Allah iwa na musulmi don me Allah ya wani kafiri a wannan falala ce daga Allah subhanahu wataala shi sa yake shi sa walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubi wa karra ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan sai ce ulaika humur rashidun fadlan min Allah wa ni'ma wannan falala ce ta musamman daga wurin Allah subhanahu wataala وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا wa man sha'a minhu ila aljannati fadlan min wannan falala ce daga wurin Allah subhanahu Ta'ala, ita ko falala ba a cewa dan me ko aljanna ta wani ce tashi ce shine yace da wani da wani su shiga da wani da wani su yi nan sai mutum kuma ya ce dan me a'a ba zai ce dan me ba amma a duk da haka sai da ya turo manzanni yace alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn Allah ya turo manzanni saboda ne dan kar su ce ma ja ana min bashirin wala nadhir ja akun bashirin wala naji wa man sha'a min ila nari duk wanda kuma Allah ya ga dama daga cikin su na su shiga wuta adilan min to wannan adalci ne daga wurin Allah shi kuma adalci shine daidai yadda mutum yayi aimai mai shikenan to su wannan adalci ne daga wurin Allah subhanahu wataala ai wani ma za ga inda inda wani aka sa ya mai azabar sai ya sanya shi inda ya fi wannan wutar wuta Allah ya sauki wannan adalci ne daga wurin Allah to haka dukkan waɗannan sifofi sifofi ne na kamala falala sifa ce ta kamala adalci sifa ce ta kamala a duk ciki babu tawaya ga Allah subhanahu wataala wa kullun tanwinu iwatun an idafa domin ka'ida ita ce kullu tana da mudafu ilayhi kun gane ko to ka share wa kullun ai wa kullu wahidin minhum kowanne ɗaya daga cikin yan aljanna da yan wuta din da Allah ta'ala ya riga ya kaddara wa aljanna da wuta mazaunanta ya amalu yana aiki ne lima kada furi gala ga abin da an riga an kammala mushi kaga hadisi na hudu a cikin arba'una wuya ya riga ya tabbatar da wannan ita an riga an rubuta mu dan wuta an rubuta dan aljanna wallahi allazi la ilaha ina inna ahadakum la ya'malu bi amal hadi bayani kowane ɗaya yana yin aiki ga abin da ya an riga an riga an kammala shi to yanzu a nan mutum yana da lasisi ya ce to shi kantin da an riga an kammala komai bari ya sha duniyar shi da tsinke bari ya ci duniyar shi da tsinke tunda dai ai aljanna ce kuma an riga an gama bayani yan aljanna za su yi aljanna yan wuta za su yi wuta in an rubuta shi dan aljanna zai shiga aljanna in an rubuta shi dan wuta ne zai shiga wuta da ka bari ya tsaya ci duniya shi da tsinke kaga wannan ma kuma ya nuna eh wannan hanyar da mutum ya kama hanyar yan hannun hagu ce Allah ta'ala ya sauke mu kenan yanzu idan mutum yana kan tafarkin daidai sai ya roki Allah Allah ya tabbatar da shi kun gane ko idan mutum yana tafarkin da ba na daidai ba sai ya gaggawa ya bar wannan tabarkin ya zo kan tafarkin daidai wa sha'irin ila ma khuliqala kuma mutum zai kowa zai kasance ne ga abin da an riga an kammala halitta halitta sa akai kowa zai kama zai tafi ne akan abin da an riga an kammala halitta sa akai wanda aka halice shi zuwa ga wuta to zai aiki in wuta wanda aka halitta aka kammala aka halitta sa akan aljanna ne zai kama hanyar aljanna isa zaka dinga jin tambayoyi abin nan a asibiti ne ga mara lafiya nan musulmi ana talakana mai kalmar shahada ana talakana mai kalmar shahada sai bai dauki kalmar shahadar ba kuma Allah ta'ala ya sa ya tashi nan kuma akwai wani wanda ba musulmi ba a kusa da shi yana jin waɗannan suna talkini sai ya dauki kalmar shahada kuma ya cika ta ana wannan tambayin ko ba ana yi shi kenan falfalala ce ta Allah subhanahu wa to haka kenan yanzu da hadisi na hudu da muka karanta cikin arba'un hadisi kun gane ko da wannan babu wani wanda yake ta tabbas yaƙini akan cewar ga irin tabarkin da zai da zai mutu to ka ga mutumin da ba shi da wannan a karan kanshi kenan bata lokaci ne ya tara wasu ya dinga raba masu aljanna ko ya ce da wani da wani mutu sukan Allah ta'ala sauƙi. sauke قال رحمه الله والخير والشر مقدران على العباد in mun shiga rukuni na shida kenan ko rukuni na biyar shine iman da ranar tashi alkiyama rukuni shida kuma shine imani da kaddara imani da kaddara yana yawan maimaituwa a cikin littafin shi yasa malamai suka ce al-imam Abu Ja'far tahawi ya kawo karatun ne tilqaiyan kamar imla'an haka iza kake ka ganin shi gairu murattab ba an jera ta shi daga wannan matsala sai wannan matsala ba ne za ga wasu matsalolin suna yawan maimaituwa war khairu abin da yake alheri wa sharru da abin da yake sharri muqaddarani wannan abubuwa ne biyu da aka riga aka kaddara su alal ibadi ga bayi duk wanda aka kaddara ne alkhairi sai ya same shi duk wanda aka kaddara sharri zai same shi to ba kau dabara ba ai ko kau da shi ma da ba da kau dabaran ba sai da yace sai hada da zilliya ba eh shi mai kau dabara ya ce sai an hada da zilliya maganin kau dabara ne amma kuma in za a ji waye dan kauce gashi bai bai abin nan ba kenan saboda haka duk abin da ya samu mutum ubangiji subhanahu wata'ala ya riga ya kaddara shi waɗannan al'amura saka ji ana faɗan su da baki ina abin yake a lokacin da ya samu mutum kuna jina da ke ko a lokacin da ya samu mutum shine abu ke da matsala akan wannan lokacin da alkhairi ya samu mutum sai ce alhamdulillah lokacin da faduwa kare tattalin arziki ko koren shi a shago ko koren shi a gidan haya ko hatsarin mota ko wani abu ya afkama dukiyar sai a ce an sa maka hannu ne sai ka tahi tsaye ku lura da kyau kaga sai a nan shi wannan wanda ya faɗi wannan maganar dama yana da wakili cikin bokaye sai ya ce amma akwai wani malami akwai kaza akwai kaza bayan ya riga ya gama kwashe bayananka ya kai mishi kana zuwa tun daga adarkin koma sai ya ce tsaya abu kaza da abu kaza da abu kaza suke tafa da kai sai ka ji ya ce ai malami ne kafin kafin ka yi bayani ya riga maka bayanin abin da ke cikin bakin shi alhali jakarin shi ya riga ya kai mai bayani filla filla dake dake Allah ya sauke alkhairi da sharri abubuwa ne da Allah subhanahu ta'ala ya kaddara ma bayi in ka karanci in ka duba karantarwa ta alqur'ani mai girma sai ga ga ba a jingina sharri ga Allah subhanahu wataala kun gane ko a cikin suratul yusuf yace fa an sawu shaytanu zikra rabbi sai shaidan ya mantar da shi ya tuna wancan jawabi na mai gidansa a cikin suratul kafi sai ya ce wa ma an sani illa shaitan an afkura a cikin suratul jin aljanu suna farko farkon musulunta suka ce wa anna la nadari a sharrun urida bima fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada suka ce wa anna la nadari lalle mu kan mun nemi sama mun shafa sama mun sami ta makare take da tsaro wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis da mun kasance akwai inda muke tsatsayawa ji aljanu don sato magana faman yastami al'ana to a yanzu kan duk wanda ya yunkuri na ya sato magana ya ji shihabar rasada zai samu abin nan tauraro yana jiran shi zai kace kace da shi to da suka ga wannan sai suka ce wa anna la nadari to lalle mu kan a wannan hali ba mu sani ba a sharrun urida bi man fil ardi shin wani sharri aka nufaci waɗanda ke ƙasa sai zai kawo shi mabani limana mai sami fa'ilu a sharrun urida bi man fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada ko ko ubangijin su yana nufin su da wata shari'a kaga a wajen shari'a sai suka ifha na fa'il am arada bihim rabbuhum amma a sharri sai suka ce abin nan a sharrun urida bi man fil ardi am arada bi man rabbuhum rashad qala rahimahullah والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat qala rahimahullah al-imam Abu Ja'far al-Tahawi Allah ta'ala ya ji shi gafara yake cewa wal istita'atu allati yajibu biha al-fi'l iko wanda yake da irin wannan ikon ne aiki yake zama wajibi iko da wanda yake da irin wannan ikon ne da kake da shi wannan ikon da kake da shi da shi ne hukunce hukuncen shari'a suke zama wajibi a kanka min hawi tawfiq min hawi tawfiq kama daga abin da ya shafi gamdakatar Allah ya datar da kai allazi la yajuzu an yusuf al makhluq bihi wanda yake baya halatar a sifanta wanda yake halitta ne da wannan ai tawfiki sifa ne nawa na Allah ne shi kadai ne yake datar da mutum ya zama tafarkin daidai duk wani wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba yana zama sanadiyya ne na ya dora ka akan tafarki ne amma ya kimsa shiriyar ta shiga zuciyarka wannan ba aikin sa bane kuma wannan dalilai da yawa sun tabbatar da haka irin tsayawar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi akan abu talib ya musulunta har abu talib yana kan gadon ajali annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da shi yana cewa qul la ilaha illallah kalmatun uhajju laka biha inda Allah ka ce la ilaha illallah kalma ce daya daya zan maka hujja da ita a gaban Allah zan tsaya maka da ita a gaban Allah kuna jina da ko haka yake fada idan ya faɗa ya fada sai su Abu Jahal su ce a targhabu an millati Abdul Muttalib yanzu kuma kana so ka bar addini iyaye da kakanni haka yayi ta faɗa har da ya ce kyale shi ya mutu akan addinin Abdul Muttalib kaji inda annabi sallallahu alaihi yana da abin nan iko na kimsa shiriya da ya kimsa ta a zuciyarwa abu talib amma nashi shine isar da shari'a wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim lalle ke kana dora mutane kana zuwa da abin da yake shire da mutane zuwa ga tabarkin da yake daidai amma kimsa shiriyar na wanda aka kawo ya karba ya ji yana su wannan ba aikin ka bane laysa alayka hudakum walakin Allah hadi man yasha wanda yake cewa fahiyya ma alfi'il to wannan tana tare da aiki ne da wanda yake irin wannan gamdakatar din aiki ne da Allah ta'ala yake gamda yake datar da mutum ya same shi wa amma listita'atu amma iko min jihatu siha na abin da ya shafi lafiya kuna ji da ke ko a ce in yana da in yana da lafiya yi sallah a tsaye ba shine istita'a din ba in ba shi lafiya kuma yayi me a zaune wal wus'i da yalwa wa tamkini da samun daidai wa salamatul alat da kuma kubutar ai abubuwan da suke zartar da wannan aiki din ya zama na hannun mutum lafiyayye ne kafin mutum lafiya tinda idan hannu babu hannu ke kenan hukunci wannan hannun babu shi in ya zo wanke hannu kaga wannan sai dai an gana wa ghasulu yadaini sai dai shi ya zama wa ghasulu yadin kenan sai malai ce fahiyar qabala al-fi'li waɗannan ana samun su ne kafin fara aiki din tukunna kafin fara aiki ne ake magana yana da lafiya ko bashin lafiya kafin fara aiki ne ake da yana da lokaci ya shiga ko lokaci bai shiga ba kafin fara aiki ne ake da waɗannan wa biha ya ta'allaqu khitab to da wannan na biyu din wanda yake shine samun sarari na abin da ya shafi lafiya da lokaci da abin nan tamkin duk waɗannan wabiya ta Allah kula khitab to da wannan hukunce hukuncen shari'a suke rataya wanda ba shi da lafiya hukuncin shi kaza wanda yake da lafiya hukuncin shi kaza wa huwa kama qala ta'ala wannan ku shine kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yace la yukallifu Allahu nafsan Allah subhanahu wata'ala kwata kwata baya ɗora ma kowace rai illa wus'aha sai abin da za ta iya abin da za ta iya shi Allah maɗaukin sarki yake ɗora mata laha ma kasabat tana da dukkan ayyuka na alkhairi da ta yi makanta ita wannan rai din wa alaiha maktasabat kuma duk abin da rai ta yi na sharri yana kanta kuna jina da ke ko duk abin da mutum ya yi na alkhairi ya karatun qur'ani ya sadar da zumunci ya gina masallaci ya tura awa aka shiga ƙauyuka ake yi duk wasu ayyuka da alkhairi ya yi wannan shi ke da shi babu wani wanda zai ce a ba su ladan salihan bayi ai ta za ka ke salihanci ai wa alaiha maktasabat haka nan duk abin da mutum yi na ashariya na shirka na bidiya na canfi na magudi na coge na ko ne yana nan dai akan shi kenan babu wani wanda zai dauke mushi babu wani wanda zai ce ka je ka aikata kaza nauyin zunubin yana kansa in ma ya haka ya rude ka in kuma ka aikata nauyin zunubi yana na a kanka na ka aikata shi kuma yana da nauyin zunubi na yasa an aikata Allah ya sauke قال رحمه الله وأفعال العباد خلق wa وكسب من العباد وأفعال العباد أيكم باي أيكي دا متنيي صلى أزمي حجي karatun alkur'ani duk ayyuka da mutum ya yi khalqullah halittar Allah ne kun lura na ce karatun qur'ani ban ce qur'ani ba yana jina da kirko sallah da sauransu wannan aiki da mutum ya yi halittar Allah ne wa kasbun min al amma kuma aikatawan ya bayyana a fili bawa ne idan ba Allah kaga yake yi ba kullum da ke ko balle ya ce abin ya sa a aljihu Allah ne abin ya fito da shi a aljihu Allah ne Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare to kenan kaga bayi su suke aikin amma aikin da suke halitta Allah ne subhanahu wa ta'ala imam al-bukhari yana da littafi a fa'alu khalqu af'al al-ibad ita ma wata mas'ala ce da yake an jima ana tattaunawa akan ta kungiyoyin bid'a suka ce a tafau ba su yadda ba aikin da mutum yayi ba aikinsa bane ba halitta Allah bane amma kuma suka ce qur'ani halitta ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya tsare baki da ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم وهو تفسير لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى yake cewa wa lam yukallifhumullahu ta'ala Allah subhanahu wata'ala bai dora ma bayi ba illa ma yutiqun sai abin da su bayan za su iya yi ai duk abin da duk abin da Allah ta'ala ya dora musu za su yi wa la yutiquna ba abin da za su iya yi illa ma kallafahum sai ko abin da ya Allah ta'ala ya dora musu a Sheikh Abdul Aziz bin Bas Allah ta'ala ya cike shi da gafara Allah ya ramshe shi yana da tsokaci mai kyau a karkashin wannan jumlar da malam yayi yace kamar akwai wasu yarurruka da malam ya amfani da shi wanda yake ba yarurruka ne na halu sunna ba ka san yarurruka na larabci na tauhidi akwai yarurruka ahalu sunna da suke magana da shi wanda yake da da an karanta zaka ji ayoyin gaba daya suna turo maka suna suna iso maka wala yuqiquna illa ma kallafahum kuma ba su da iko akan wani abu sai akan abin da Allah ta'ala ya dora musu malam yace wannan shine fasar la haula ba wai da ƙarfi ba ne abin nan la haula ba wai da dabara ba ne kuna ji ba wai da dabara ba ne wanda ya gane gaskiya ya gane gaskiya ba wai dabara shi ce ta sa ya gane gaskiya ba wala kuwata ba kuma ƙarfin mai ƙarfi ba ne ya sa ya fadare ma Allah subhanahu wa ta'ala duk wani kafiri duk wani kahiri da duk wani azzalimi da duk wani hatsabibi ba wai tsauran kanshi ne ya sa ya fi ƙarfin Allah ta'ala illa billah face ganin dama ne na Allah subhanahu wata'ala ya tabbata da kowane isa malam ya ce to a ƙarƙashin wannan naqulu muke cewa la hilata li ahadin babu wata dabara ga kowa wala harakata li ahadi babu wani motsi ga kowa motsi da za a motsa a janya hannu ko a saki hannu wala ta li ahadin hakan nan babu wani canji ga wani mutum kamar ya ka zanga ce canji shine daga nan zuwa nan ko gane ko ka bada mutala a baka goma biyu isa ma ya ce wala tahawwula li ahadin babu canji ga kowa an ma'asiyatillah ya bar saban Allah zuwa ga ina kenan zuwa ga biyayya ga Allah subhanahu wataala illa bi ma'unatillah sai da taimakon Allah la ilaha illallah wallahi za ga sai da taimakon Allah subhanahu wataala za ga wani an zauna da shi ana tafira ana tafashe ana tafira ka tashi ka je ka yi sallar azhar ka dawo ka zo ka ji sallar asar ka dawo amma shi yana na azumi ana son wannan ko ba son wannan sai ga wani gashi nan kusa da masallaci yake amma kafin ya samu rako inda ake na nafila kafin liman ya zo wanda yake da nesa da masallaci ya riga ya zo ya samu waɗannan abubuwa ashe abin taimako ne na Allah subhanahu wataala sai da taimakon Allah kenan kofa abu da take nan mutum ya tashi ya nemi taimakon Allah neman taimakon Allah subhanahu wataala akan abin da ya shafi ayyuka na ibada neman taimakon Allah ta'ala akan abin da ya shafi dukkanin al'amuranka hatta tashi hatta na filfili ka samu karfin tsayar da farillai ka biyo su da na filfili wallahi sai da taimakon Allah subhanahu wataala in ba taimakon Allah subhanahu wataala mutum sai ya kwana ciki ya Allah ka taimaka mana ka agaza mana wala quwwata li ahadin babu wani karfi ga wani mutum ala iqamati ta'atillah akan ya tsayu ya bi dokokin Allah subhanahu wataala wasabati alaiha ya kankame ya kabu kababuwan shi su nutse a cikin biyayya ga Allah madaukin sarki illa bi tawfiqin Allah ta'ala face sai da gamdakatar sai da taimakon Allah ta'ala za ga in duk ayyuka in duk ayoyi ne ka riga ka kawo su in bayani ne ka riga ka kawo su amma ina kutu-kutu shi bai gane ba wani kuma bayani kaɗan za a yi mishi kaɗan za a yi zai ga riga ya gani wallahi abin taimako ne na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ce walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata wa kallamuhumul mauta wa hasharna ilaihim kulli shay'in qubulan ma kanu yu'minu illa in sha Allah walakin aktharuhum yajhalun walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata inda mu za mu sauka musu da mala'iku daga ina daga sama abu na kenan na daya wala ana nan zala mala'ika malaikata wa humul mauta matattu su tayi su musu magana su ce kun ga ta abin da ake faɗa mun je mun gano wa shanna ilayhim kullu kullu shay'in ubulan mu tara musu komai a gaban su gashi su gani ma kanu da yi wallahi ba su taba kasance za su imani ba illa an sha Allah sai idan Allah ya gada sai idan Allah ya gara kaga abin kimsawa ne shi mai da'awa kullum zai iya kokari ne ga yayi na farko ya sar da sakon Allah subhanahu wataala na biyu ya yanke ma wannan hanzari ranar kiyama ba zai taba jin ciwar ba a ce kaza ba kun garte da kuma kaga wanda kuma zai nuna kenan ashe inda da ka faɗa da an yadda yawan maimaitawanka shine baiwa ladanka kun da ke ko kenan da ka fada da ya yadda to kuma ladan ka zai tsaye iya nan kenan ta wannan bangaren na biyu kenan na biyu kuma ba za ka samu daɗa ƙwarewa da samun salo ba na isa da sakonni sai da mana kullum a salo ɗaya kake sai za ka ga annabawan sun faɗi kaza sun faɗi kaza sun faɗi kaza maimakon a saurara a kamar ka ce za su faɗi kaza su arnan ma'ana sai gaza sun ɗibi daji mana ka annahum humurun mustafira fa ma an tazkirati mu'ridin كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوة كي كاتشي آيريني نا na نا an sake su كي أنسى كيسو دوري دلنا قاسنا أداجي suna cikin wannan tafiyar kawai farrat min kaswara sai wani zaki ya jira miki a cikinsu ya kake ganin sai Allah ta'ala ya ce to waɗannan aran me dan me alaka su da Qur'ani sai da an faɗa sai su tarwatse sai haka al'amuran gamdakatar ne Allah subhanahu wataala wani ana karantawa yana bi amma wani kan abun. sai dai du'ai Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tafarki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ta'ala ya mana muwafaqa Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana imanin mu ya tsare mu ya tsare mana rayukan mu ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik